na na nanaye, ‘yan mata ɗauko hula, ‘yan mata ɗauko miya, ‘yan mata ɗauko abinci, ‘yan mata, ah! Hanna tuna da lokacin muna zamani na na nanaye muna ‘yan mata, kai mun ga abu a rayuwa. Ah! Tsohuwa ta ce ta alaji yana da rai. Salamu alaikum. A'a. Amu alaikum. Kowa kowa a gidan ne. Eh, akwai motsin rai, sanni da zuwa. lini kalau da Allah tambaya miki inda ai tun farko da kai nake rayuwa ba da ba dole ne sai ka kawo cikin gidan da ka ajiye na to yanzu mun kawo auro ta zan yi ta zauna wata ilma in auro wata bayan ita to ni na gaji to za ki ba zan iya to kin zabi ki tafi in kin zaba ai mai sauki ne amma dai ni condition din da nake so a yi kar rayuwar da muka yi da ke a baya ta ba zama a banza saboda in kika nutsu wannan abin kowace mace tana yi zai wuce ku rayuwa wata ilma baki san wace iri ce ba sai ki zo da sigar da za ta gyara ki ko ki gyara ana haka Ok, dan ba a gyara ke wuce yanzu ya ce ke ne an faɗa me ba matsalar ce ta sa ran auren ba halin na ce maka na fagaci da zama da kai ko ko baka ne na ce ba na gaji ke kin ga kama hanya Sarki nawa kace? Ayan ka ba a cikin gida? Ka dala malam ishu yi min shiru da bakin ka. Saboda za ka sa idan ka ido na wasa nake da kai. Ni ne dan sa. Ta alkace ni? Eh? Ta alkace ni? Eh, au. An tuba eh, ba. Ga anan. Wallahi. Igwe. Wallahi ga kin nan. wannan fa da nake ganin sa da hula ya kace mai tallan kanwa wannan gona gonan katon wannan zidime man katon wannan in ya samu mace au rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana sadiya musa wanda aka fi sani da azumin matan malam a cikin shirin daɗin kowa wato a azunzuma ina masoyana ina masoyana ina masoyana na ƙasar nijar musamman na garin agadas ina mai sanar muku da cewa zan yi wasa ranar uku ga sallah ko aliyan faransai a nan za mu gabatar da wasanmu da ni da abokan aikina ina masoyana ina masoyana wa'anda za kuke kuka saba gani na a kwalba to gashi nan yau zan zo kiri da kiri ku ganni na ganku mi gaisa mi masahabaha sannan in muku ku mun alheri ku yi mun kara ku yi mun abin da ya dace al'umma ƙasar Nijar ina muku fatan alheri kafin nan su ni ce a zunzuma ta malam na ta'ala na gode yanzu girman ki ne girma da Allah malam ka ci amana ta wannan abin da nake yi tiktok din nan zan samu followers zan samu masoya zan samu masu kauna ta duk duniya za a kalle ni babban bakin ciki na kai da ka daina fita daga shi kalla ka daina ji a baya fa kamar tsoron ta kake ji ba fa a motsa inda ka tsaya a nan zaka tsaya action yanzu saboda na dakatar da shi da aikata wannan abu shine kike kamar maki mana ka amana ta ni da nake da ɗa kamar ka kila ma ya fi ka shekaru eh ya fi ka shekaru amma ka zo ka ci amana ta kare min kallo ka bar mana ina aiki na duniya ta gani sirikai na su gani sirikata ta gani action gara ka banni na yi wannan abin da ta kirawa ta duniya ta gani ɗan uwana yayyena iyayena sirkaina ‘ya'yana da sirkata mace ta gani ya fi min in samu followers in samu mutunci in samu kauna idan duniya amma kai da ka zo ka rabe a bango kake kalona ka cuce ni ka ci ta dan me yasa zaka zo kare min kallo kare min kallon sirri a matsayina na haife ka ina daka man kai mara mutunci mara tarbiya mara da in man da rashin da'a me da kallo na ka bani duniya ta kallon ma yanzu saboda na faɗa miki gaskiya kike wannan abun kuma har kike cewa kina da ɗa kamar ni shikenan tunda ba za ki daina ba Allah ubangiji ya shirye ki kawai rashin kunya za ka mun to ka kyale ni duniya ta gaya mun ita duniya ai makaranta ce idan ka ce ma bari bari baka daina jama'a alhamdulillah mun ci mm. na ta abubuwa a gari to kamar me fa mutane to shi magana mai ina ruwan mu da mutane mu fa da Allah muka dogara da kuma mu To ai gani ne kina ji? Eh. Wai mutane ne fa yanzu mm. tare kuke. dodo ɗaya kuke wa tsafi mm. amma saboda girman Allah wai mutum ya dubi tsafa idan saboda mutane ba sa tsoron ka'ina sai mutum ya koma gefe ya ci amana shine kake ta mamaki sai wallahi sai ka bar shi ya je ya karanta kai tunda da albarka ka fito daga gida yes mamsi ma ta ƙara sa ma albarka Masha za ka kai labari Allah kai kawai Allah za ka sa a gaba to Allah ya sige mana gaba ai idan ba a ma hasada ba kilishi ina za ka kai labari ba a ci gaba kuma hasada eh mana kai dai kar ka yi wallahi za ta kona ma imanin ka gaba ki daya wallahi haka ne wai sa ne ma ka ce ya zama mahaukaci a gari yana tafiya yana yada abubuwa a gari wai neman kuɗin sa yake idan bai haka ba ba zai samu ba mutane nawa ne suka yi haukan suka ci gaba wallahi an ce wai yana tafiya yana tsince tsince wai a tamfa ma samu yayi yaga a jikin sa wai miki gulma in gaya miki halin da yake ai ni bana so ka dau halayyar gulman nan kilishi eh ka dinga fadan abin alkhairi ina yi mutum bai ba ban wuni ba kwana na yi ina kwana wuni ne kina ji da kyau ke ki bi nan ko in miki a'a dan manzan Allah dan Allah